gidan duk lokacin da na dora sun sai na an tsatan mu ashe shine barawo malam kine kina zuwa kina mana wazin jaki ana cewa kina zuwa mu muna yin sata ya damu kowa a cikin gidan nan kuma wallahi bai yasa shi gaddama ba dan ga matsayin molidi molidi kike ya ba ya ganin ina fada da mutina mutina ne wannan amma kai baka isa ka zo ka ci min nama ina da fara ina ki baro ba tabe kici kici aure su ko kan eh. ka bara ta karawa kan

hama ku tsaya ku je hama ko da saurara ku dakanta ai in hankali ya kace in hankali ya kace hankali ka fito shi juya ba ya ke dai a bara an a dai na karshen dialogue eh gaskiya ku ku da ku nemo ending ba za ba za ba yawa eh, yana yana guduwa ne ku rike ni ana magarin kuɗi eh shikenan eh mu je yo pick up and wallahi kake yadda haba ku saurara ku je ba a haka ba san yadda ba a cikin ba a haka ba ku je ai ba sai an yi haka ba ya wuri ya shi rike shi wallahi wallahi rike mun ah, shi kai ba kai mallan ai ga mun ku da kamar ya wallahi ka so ku ku inna lillahi kai da kai dan kuka mai ta ji ya kika ban mu ke ka dai kika ban mu dan sassauka dan sassauka dan za ku fito Me miki? Me gida. Ashe din naman da kake masifa ka siyo nama an cinye. Ashe wannan mutumin shi ke cinye mana nama a gidan nan ina daki. Kai ma bai ga nan munafiki ne. wallahi munafiki duk su kenan duk su kenan a cikin gidan kadan bai ka koma kudi ba yake nake maman ya ji gidan nan gidan Hausa ya ji mai gida zai dauka zai dauka buga mai ba zai dandana ne ya ji mai dandana dandana tunda Tinubu ne ya kawo ah, a kaki tsaya nan an gaya an gaya bai zagi bari ba kake an zage shi din ni na zage shi ai bai kawo mana ba Allah kariya mu kansa bari Allah ya ka koma a kudu Allah wallahi sai Allah ya ka koma kudu a sai a daga cin naman kara ba mu nan me gida kai kuma kuna naman da ya wuce ganda ne kuna naman da ya wuce ganda me gida kala kala ma ba naman da ya wuce ganda a wajen kuna sun bai kuna yanka abun za ku kasa ku da kuke yanka kuke cin nama ba ku ba ku fede shi ba fa ya fi dadi ya fi ya fi ya fi wuce maka dama akwai tamuri da kai a ciye shi ba ba ki ta kome ba sai mutuwa ya mutu Duziya ya mutu. Ko na Madina ne mu na. Ni <laughs>